Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na safe zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu rare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da duniyar mu a yau. Baya ga hakan akwai mu dauke da shirin na ra'ayoyin kuma su saurare.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida dubu sha bakwai da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan tahir amin raji ya fara da karanta mana labaran duniya da farko ga kanunsu. su jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran ya bayyana sabuwar majalisar dokokin kasar a matsayin sabuwar fata da mutanen kasar iran wasu mutanen amurka sun halaka a lokacin da makamai masu linzami na sojojin yemen suka fada kan jirgin ruwan daukar kaya na amurka a tekun maliya sannan za ku ji cewa 'yan bindiga cikin wata makaranta a kaduna inda suka sace malamai da kuma ɗaliban makaranta yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju halin musulunci a nan ƙasar iran imam ayatollah said alil khamna'i ya bayyana sabuwar majalisar dokokin ƙasar ta iran da aka zaɓa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a matsayin sabon fata ga mutanen ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a ranar alhamis a lokacin da yake ganawa da shugaba da kuma 'yan majalisar ƙwararru masu zaben jagora a gidansa a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa a duk lokacin da aka zaɓi sabbin 'yan majalisar dokoki wannan kamar an sanya wa ƙasar sabon jini ne daga ƙarshe jagoran ya yi kira ga sabuwar majalisar dokokin ƙasar da ta yi aiki da ke gabanta kuma kada 'yan majalisa su yi wani abu wanda zai ba wa makiya damar cutar da ƙasar ya ce kada bambancin ra'ayi ya sanya su fito da saɓani da ke tsakaninsu ta yadda makiya za su amfana da shi a ni bangare na jawabinsa jagoran ya yi kira ga 'yan majalisar ƙwararru masu zaben jagora a ƙasar da su kula da manufofi na asasi wanda aka gina jamhuriyar musulunci ta iran a kansu a duk lokacin da suke yin magana kan wani al'amari da aka kawo gabansu majiyar sojojin amurka centacom a yankin gabas ta tsakiya ta tabbatar da labarin cewa an kashe mutane uku a wani harin da sojojin ruwa na kasar yemen suka kai kan wani jirgin ruwan dakon kaya na amurka a cikin tekun maliya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar centacom tana faɗar haka a ranar laraba ta kuma ƙara da cewa wani makami mai linzami ne ya faɗa kan jirgin ruwan a tekun adin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku ma'aikatan jirgin kuma amurkawa wannan dai shine karo na farko wanda centacom take tabbatar da mutuwar amurkawa a yakin da take fafatawa da sojojin yemen tun watan nuwamban da ya gabata gwamnatin kasar yemen dai ta fara yaƙi da sojojin amurka da birtaniya da ƙawayensu a cikin tekun maliya ne a lokacin da take son hana takunkuman da gwamnatin yemen ta sanya wa jiragen ruwa hamshe kasar isra'ila na kasuwanci ko waɗanda suke zuwa hamshe kasar isra'ila wucewa daga babal mandab wanda yake cikin ƙasar yemen masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar dokokin kasar liberia ta amince a kafa kotun hukunta laifukan yaƙi a ƙasar, don gurfanar da wa'anda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi a yaƙe-yaƙe guda biyu da aka yi a ƙasar a shekaru kimanin ashirin da suka gabata shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a ranar laramar da ta gabata ce dai majalisar dokokin kasar ta liberia ta amince da kudurin kafa kotun inda 'yan majalisa 42 cikin 72 suka amince da shi sai dai akwai bukatar majalisar dutawan kasar ta amince da kudurin kafin ya zama doka kasar liberia dai ta yi ta fama da yaƙe-yaƙen basasa har sau biyu a tsakanin shekara 1989 zuwa shekara ta 2003 inda aka aikata laifukan yaƙi masu yawa a yaƙe-yaƙen guda biyu sai dai dukkanin gwamnatocin da suka shuɗe a kasar tun ba an kawo ƙarshen yakin sun ƙi amincewa a kafa kotun bincike ko don kare mutanensu ko kuma dai don tsoron kada a tada tsoffin rigingimu wanda za su sake tsundumar da ƙasar a cikin wani rikicin an kashe mutane kimani dubu ɗari biyu da hamsin a yaƙe-yaƙen guda biyu sannan an aikata fyaɗe ga mata da kuma amfani da yara ƙanana a matsayin sojoji. a tarayyar najeriya kuma mutane a garin kuriga na karamar hukumar cikun a jihar kaduna sun rude bayan da suka sami labarin cewa 'yan bindiga sun fada makarantar firamare ta lea kuriga sun kuma tafi da 'yan makaranta da kuma malamansu da dama jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa al'amarin ya auku ne da misalin karfe 8:20 na safiyar alhamis bayan da aka kammala taron assembly na makarantar wa'anda suka gane wa idanunsu dai sun bayyana cewa ɗaliban makarantar da dama sun gudu sun bar makarantar bayan sun ga 'yan bindigan sun shigo majiyar ta kara da cewa 'yan bindigan sun ta sakiyar wa'anda suka tsare a makarantar zuwa cikin daji kuma babu wani wanda ya san labari inda aka tafi da su har ya zuwa yanzu dai ba wani labari daga gwamnatin jihar ta kaduna kan wannan al'amarin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To da Tahir Amin Raji dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka. haka.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 fitacciyar ƙasar isra'ila ta sha kashi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. A shirinmu da ya gabata mun bi jiro da ra'ayin Scott Reiter tsohon jami'in leƙen asiri a rundunar sojan Amurka inda ya bayyana mahangarsa da cewa ko da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta murkushe ƙungiyar Hamas amma tarihi zai ci gaba da bayyana irin mummunar hasarar da ƙungiyar ta haifar mata tare da ganin jarumtar 'yan gwagwarmaya. yayin da farfesa abraham shama na jami'ar northwestern da ke birnin evanston na amurka ya yi imanin cewa koyaya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mayar da zirin gaza a yakin da ta kaddamar kan yankin haramtacciyar kasar isra'ila ta riga ta yi rashin nasara kuma ƙungiyar hamas ce ta yi nasara farfesa shama yana mai buga misali da yadda kungiyar hamas ta firgita yahudawan sahiyoniya inda dubban ɗaruruwan isra'ilawa suka bar gidajensu a shiyar arewa da kudancin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi ƙaura zuwa maɓoyar ƙarƙashin ƙasa ko cibiyoyi masu aminci da suke tsakiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan aka rufe makarantu da jami'o'i masu yawa baya ga taɓarɓarewar harkar tattalin arziki gaba gaba ɗaya farfesa shama ya kara da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake samun wani babbar hasara wanda ke matsayin hasara mafi girma da za a ɗauki dogon lokaci tana fama da ita wannan hasara ta taɓa ruhin yahudawan Sahioniya da tunaninsu na gama gari a harkar jin daɗin jama'a kuma ana iya jin hakan cikin muryoyinsu da rubuce-rubucensu da kuma iya gani kwalo-kwalo a fuskarsu. farfesan ya yi kuma nuni da cewa kafin harin kungiyar hamas kan haramtacciyar kasar isra'ila yahudawan sahuniya suna da kwarin gwiwa da nutsuwar amincinsu kuma sun yi imanin cewa ba za a iya sake samun yakin kwatsam kamar yakin watan oktoban shekara ta 1973 ba kuma idan hakan ya faru sojojinsu za su kawar da shi tun yana ƙarami sai kawai ga wani sabon hari ya zo makamancin wancan bayan kusan tsawon shekaru hamsin da suka gabata wannan ya kasance mai matuƙar girgiza gare su har ila yau farfesa shama ya yi la'akari da cewa duk da hasarar da falasinawa suka samu na shahadar mutane fiye da dubu goma sha uku ƙungiyar hamas ta iya yakar ƙasar da yawan jama'ar ta suka haura fiye da miliyan tara da kuma sojoji masu ƙarfi wanda hakan ya yi nasarar rusa karfin ruhin yahudawan sahayoniya tare da sake sabunta ruhin gwagwarmayar falasɗinawa na neman kafa 'yantacciyar ƙasarsu mai cin gashin kai a nashi bangaren farfesa stephen wild na jami'ar harvard ya ce kuma kamar yadda aka tsammaci kowane bangare yana zargin juna yahudawan sahiyoniya da magoya bayansu suna bayyana kungiyar hamas a matsayin wani mummunar gungun 'yan ta'adda da iran ke marawa baya waɗanda suka kai wa fararen hula hari da gangan ya kara da cewa yayin da falasinawa da masu goya musu baya suke bayyana cewa zargin 'yan gwagwarmaya da kaiwa fararen hula hari ba gaskiya ba ne suna zargin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da gudanar da bakar siyasar nuna wariyar al'umma ga falasinawa tare da gudanar da muggan matakan wuce gona da iri da suka yi hannun riga da ruhin ɗan adamtaka tsawon shekaru da dama har ila yau falasinawa sun yi nuni da cewa wasu gwamnatocin kasashe musamman manyan kasashen duniya suna ɗora laifi kan al'ummun da suke gudanar da gwagwarmayar neman haƙƙoƙinsu tare da ɗora alhakin duk wata matsala da take faruwa a falasinu kan waɗanda ake zalunta Welt ya yi la'akari da cewa akwai sabon salo a wannan zagaye na baya-bayan nan a yaƙi tsakanin Falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila inda ƙungiyar Hamas ta samu nasarar ƙaddamar da hari na ban mamaki kamar yadda ƙasashen Masar da Siriya suka yi a shekara hamsin da suka gabata a lokacin yaƙin watan Oktoban shekara ta 1973 ta hanyar nuna ƙarfin faɗa ba zato ba tsammani wanda harin ya haddasa barna mai tsanani ga haramtacciyar ƙasar isra'ila fiye da kowane irin hari na yakuna da suka gabata yana mai jaddada cewa a fili yake cewa harin ya girgiza al'ummar yahudawan sahayuniya kuma yakin da ake ci gaba da yi na iya bayyana iyakar karfin ikon kowane bangare ya kara da cewa amurka a zahiri ana ganin ta yi nasara a dukkanin manyan yaƙe-yaƙen da ta kaddamar kan ƙasashen vietnam da afghanistan amma a ƙarshe rashin nasara ta fito fili a mahangarsa kungiyar hamas ba za ta iya yin galaba a kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a fuskar gwajin ƙarfi na kai tsaye ba amma harin ba zata da za ta kai wani abin wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce tare da sanin cewa duk ƙarfinta ba za ta shige fuskantar matsalolin tsaro da ɗaukan farsa ba kuma ba zai yiwu a yi watsi da muradun falasɗinawa na mayar da martani ba tare da hubbasar ganin sun kwato haƙoƙinsu ta kowace hanya musamman ta hanyar yakin sari nuke ba ya ci gaba da cewa yarjejeniyar kulla alaka tsakanin wasu kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yarjejeniyar abraham da kuma kokarin kyautata alaka tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya a yunkurin baya-bayan nan ba lamari ne da zai tabbatar da zaman lafiya ba Asali ma mai yiwuwa ne sake janyo bullar wasu sabbin rikice-rikice tare da ƙarin kamarin dagula al'amura a nashi bangaren john eltamen shugaban sashen gabas ta tsakiya a cibiyar kula da tsare-tsare da nazarin ƙasa da ƙasa da ke birnin washington na amurka a cikin wani rahoto da ya wallafa ya bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kaucewa mummunar tarihin da ya addabi amurka a fannin harkar soji tun daga yakin vietnam kamar yadda sojojin na amurka suka kawo ƙarshen faɗan da ake yi a ƙasashen ƙasashen labanan somaliya da haiti ba tare da samun wata fayyatacciyar nasara ba Altamen ya kara da cewa kamar yadda aka kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da aka ƙirƙiro su bayan harin ranar 11 ga watan Satumba na shekara ta 2001 inda Amurka ta kai hare-hare kan ƙasashen Iraki da Afghanistan. Hakanan yaƙin da Amurka ta kunna a kan yankin kan iyakar ƙasashen Siriya da Iraki duk da yawan shekaru da aka shafi ana gwamza faɗa tare da hasarar ɗimbin miliyoyin kuɗaɗe da kuma hasarar rayukan dubban amurkawa amma haka yaƙe-yaƙen suka ƙare ba tare da samun wata nasara da za a nuna wa duniya ba altamen ya yi nuni da cewa ra'ayin kungiyar hamas na samun nasarar soji ya ta'allaka ne kan cimma sakamako na siyasa na dogon lokaci domin kungiyar hamas ba ta tsammanin samun nasara a cikin shekara guda ko biyar nan gaba ba amma tana hangen shekaru da dama ne na gwagwarmayarta da ke kara samar da haɗin kai tsakanin falasɗinawa da hakan zai kai ga kawo ƙarshen haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kara da cewa a wani yanayin kungiyar hamas ta haɗa kan al'ummar falastinu da suke yankin zirin gaza da aka killace tare da taimakawa wajen kakkaɓe hannun hukumar cin gashin kan falastinawa kan yankin Altamen ya ci gaba da cewa a daidai lokacin da kasashen larabawa suke kara nesanta kansu daga siyasar neman kyautata alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sannan kuma wasu kasashen duniya suke kara matsakaimi wajen goyon bayan batun Falastinu musamman haƙƙin Falastinawa na kafa 'yantacciyar kasarsu. Alatilas kasashen Turai sun ja baya daga kan bakar su ta nuna halin ko in kula da siyasar wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kan al'ummar falastinu kuma an samu bullar muhawara a amurka kan haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da zai iya janyo koma baya ga ire-iren taimako da tallafin da ɓangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila ke samu daga manyan jam'iyyun amurka guda biyu tun daga shekara ta 1970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 To jama'a barkanmu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na ra'ayoyin ko masu saurare. Kamar yadda kuma muka labarta muku shugaban hukumar Hizba a jihar Kano ya koma bakin aikinsa bayan sun sulhu da gwamnan jihar. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya ajiye mukamin sane bisa wasu kalamai da gwamnan Abba Kabir Yusuf ya yi kan aikin hukumar ta Hizba lamarin da ya janyo zafar muhawara a ciki da wajen jihar. To wannan shine dai madu'in namu a wannan juma'ar malami na farko gare ka. Assalamu alaikum gidan radio na Iran Jahulun Musulunci mai magana naku Hassan dan jihar Tawa mazauni Gambia. Eh, mu da abin za mu tsokaci akan kan shi gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske irin wannan sulhu da aka yi kuma da yake ga Ramadan ya gabato gaskiya haka da aka yi yayi kuma Aminu Daura ya gurshi shi mai kishi addinin musulunci ne. Insha Allah haka aka yi yayi muna fatan cewa mu su fahimci abin da ga zuwa ya dawo na addinin musulunci shi gaba ya bar sa kokarin sa kai ne ciki abin da ka san ba aikin ka bane wanda ka aiki ka bar sa yayi aikin sa eh, insha Allah muna muku fata da magana naku Hassan dan jihar Dawa mazauni Gambia muna muku fata alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio Tahiran eh, sunana Mamuda Isufu da asalin Nijar kuma dan jihar Maradi mazaunin Italy eh gaskiya dukkan musulmi bai zai ji daɗin irin ayyukan da shek aminu daurawa yake yi ba a ce kuma ya tsaida shi kuma duk wani aiki na alkhairi dole shaidan sai ya zo ya tsaye gadan gadan da kuma shaidanin mutane akwai shaidan kuma akwai shaidanin mutane da wani abu na alkhairi na tsere da banna sai an samu tacce na ce daban-daban kuma dukkan wani musulmi mai kishin addinin shi da al'ummarsa irin ayyukan da shek daurawa suke na hizba na hukunta marasa kunya iya farin ciki a ce wannan abin ya bunƙasa ba wai a arewacin Najeriya ba har wasu ƙasashe na addinin musulunci da suke kusa da Najeriya. To amma koma ita ce mafi alkhairi kuma Ubangiji Allah kare kare su da shirin shaidanun mutane da kuma shaidanin insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mure biyo muna godiya da damar da kuke bamu wanga mudu'i na Eh, da wani shugaban hukumar hisbal kano malam amin ibrahim daurawa to muna mishi fatan alheri kuma ya ci gaba da haƙuri wanga aiki da yake yi allah ne zai iya biyan sa duba da cewar gaskiya a jihar kano ɓace gari sun yi an ba dan aminu su aminu ibrahim daurawa ba da kama da ubangiji gaskiya abubuwan da suke wa kanuwa a kano sai dai mu ce subhanallahi subhanallahi kuma yana kira ga eh, gwamnan kano in wani abu ya faru irin wanga abu zuwa ake a gana da mutum a yi zama na sulhu eh, kaza in aka yi kaza za a gyara nan wannan barakar da take bullowa a nan haka ya kamata a yi ba hutuwa ba za ka irin na social media ka ringa bayyana laifuka alhali baka gana da mutum ba kuma kuka yi zama na maslaha tsakaninku da wani gabawan Allah to muna godiya mu radio a tashi lahiya sani da wadaska za su buru mu cikin jihar da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassanaji Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Wannan sulhu da gwamnan Kano ya da shugaban Hizba. To gaskiya wannan abin ya yi daidai kuma muna fatan Ubangiji Allah kiyaye gaba kuma ya kamata gwamnan Kano ya kyale Hizba ta yi aikinta kamar yadda shari'a ta tanada tun da wannan rayuwar da muke ciki dai irin abubuwa da suka zo mana musamman ma a kasashen mu na musulmi in aka ce babu irin kamar su hukumar hizba to gaskiya irin abubuwan da za a dinga yi ba lalle ba ne su aiko da mai ido na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio Musulunci alhamdulahi Hassan barka barka da wannan lokaci. Lalle a muka shi da wannan koma buska aike shi. To abinda za mu yi eh, da dawa dai za mu yi Allah godiya a matsayin mu na ayyan musulmi domin shi sulhu khair sulhu wani abu ne mai kyau kuma bisa sharadin da gwamnatin jiha muka ji an ci ya ɗauka to in suka tabbata ka zai koma ta zama alheri domin ce ba alheri ba ne, sai dai mu yi watan Allah Saka zama alheri kuma gwamnonin jihohi da shugabanni da gwamnatoci muna shi hankalin su koyi hankali shiga addini harka addini ba Allah ba karamin kuskure bane domin wannan abin da malamin daura ya gwada musulmi ne shine kwarai kuma ya gwada mai kishi musulunci ne kuma yan uwa musulmi sun gwada mai lalle lalle yayi abin da ya kamata to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ka zama alheri kuma Allah ya sa dalilin shiruwa dukkan magabatan kasar mu kuma Allah ya ba su ƙarin gwiwa eh, sauran addini da malaman addini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da mai magana samun suke Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba da kama memba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas gadau ta jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da maudu'i da uka ba mu tofa albarkacin bakin mu a game da sulhu da aka yi tsakanin shugaban hukumar hisba sheikh aminu ibrahim daurawa tare da gwamnan kano dr abba kabir yusuf to hakika hakan abu ne mai kyau kuma abin da ya dace ne domin sulhu alkhairi ne ya kamata a ce shi kansa gwamna ya baiwa shugaban hukumar hisba dama ya karfafa masa karfin gwiwa wajen gudanar da aikinsa ba tare da an masa katsalandan ba shi ne kawai zai kawo ingantuwar wannan aiki na hukumar hisba shi kuma kwamandan hisba su kula da dokokin da aka tsara musu wajen gudanar da aikinsu ba tare da sun wuce gona da iri ba muna godiya sashen hausa na radio boh jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radiyo sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna yi muku fatan alkhairi fatan an tashi lafiya mai magana Murshidu da Magara. Eto eh ba abin da za mu ce dangane da dawowar shugaban kwamandan Hizba Malam Aminu Daurawa kan aikinsa sai dai muna yi masa barka da dawowa ko muna yi masa fatan Allah ya taya shi riko Allah ya ƙara masu kuzari Allah ya ƙara ba su damammaki ta murƙushe dukkan batsalar da ake a cikin jihar Kano wannan tabbar a addinance a musulunce ba ƙaramin aiki ba ne wanda dan dama hakan ya dace dukkan ƙasar da take ta musulmi ta tashi ɗaya ta zage dantse ko da ma ce shugabanni da suke kan eh, karagar mulki ba za su iya bai kasance an fito da irin wannan kungiyar wanda take yaƙi da aikata alfasha da baɗala a cikin jihohi saboda gyara al'umma da kuma tarbiyyantar da su. To kan rai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa gatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. To hakika mun ji daɗin wannan sulhu da yau kana a tsakanin gwamnatin jihar Kano da kuma a Malam Aminu Daura wanda yake a matsayin kwamandan Hizba wanda ya ajiye aiki daga baya kuma aka nemi sulhu da hi kuma ya dawo bakin aiki hakan ya daidai. Muna kira ga gwamnatin jihar Kano da masu ruwa da tsaki a faɗin gwamnonin wannan jiha da duk abin da ya faru na aiki da ya shafi hizba a rika sa mata ido domin hizba in ta kama za ta yi warware in na warwarewa ne idan abu ya kama na a kai ma hukuma ta gwamnati za ta kai ita gurin wannan hizba ya za a yi ta tsabtace abin da ya shafi badala da take yaduwa a cikin al'umma don haka ya kamata a kyale hizba ta yi aikin ta daidai iyakar da aka bata amma yin katsalandan a cikin wannan aiki nata to shi zai mai da hannun agogo baya kamar yadda aka je sautin muryar a ainihin gwamnan Kano yana kushe aiki na hizba wannan sakamakon gayyata ko kuma kamu da wannan hukuma ta yi wa murja kunya muna fatan wannan sulhu ya zamo shine karshen a irin wannan katobara ta faru a tsakanin wannan hukuma da kuma gwamnan jihar assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bushari a karamar hukumar kolaram da ke a jihar da magaram jamhuriyar nijar hakikanin gaskiya mun ji daɗin yadda aka samu maslaha tsakanin shehin malamin addinin musulunci wato malam aminu daurawa da shi da gwamnan kano wato abba gida gida hakan ya nuna da cewa eh, wayannan mutane sun zo ne domin al'umma kuma dukkanin wata matsalar da za ta shigo a jihar kano muna fatan zai zamanta ta ka karshe duba da manyan malamai da suka kai ziyara wa eh, shishiyin malamin da ma shi gwamna aka samu zama domin fahimtar juna hakan za mu ce abu mai kyau ne ga su malaman kuma muna fata shi eh, wato gwamnan kano zai bar wannan kungiya ta hizba ta yi aikin da ya kamata na gyaran al'umma ko kuma na gyaran hali a jihar kano kuma muna fata dukkanin wa'insu masu ba da su domin haɓakar da addinin musulunci a jihar kano eh, duk su mai yiwuwa domin su ka gudunmawarsu kuma muna fata dukkanin jihohin da suke tare da najeriya musamman arewaci eh ko ba wani kungiya ba su yi makamanci ta irin ta gyaran al'umma domin a samu eh, raguwar gurbata gari Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyo ta Hausa da Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda tun wanzu wanda aka fi sani da bikin mai gang mamba na kungiyar masu kira da saurara radio ta Afirka da kenan jihar ta Magaram. To gaskiya da farko dai zamu ci alhamdulillah alhamdulillah mun ji daɗin haka da komawar aikin kwamandan Hizba Malam Aminu Ibrahim Daurawa da ya yi eh, bayan an samu yar tangarɗa wanda kuma duk da mu 'yan Nijar ne kuma magoya bayan su ne su duka Eh, abu gida gida muna sporting din shi to gaskiya tun a ranar da ya yi wannan taron ya yi wannan jawabin ba mu zubar daɗi kayan ma a ce shi daurawa ya yi murabus gaskiya wannan sanarwar da muka gani ba mu ji daɗinta kawai da sayar da muka tafi kwatsam sai muka ji sanarwar shi to muna fatan hakan za a kiyaye eh, dukkan abin da ya shafi shawarwari bai kamata ba a yi shi a bainar jama'a a yi shi a eh, tsakanin su kuma a bar duk wanda ka ba mukami bai kamata ba a ce kai ka shiga hurumin aikin shi ne wanda yake mai damu baya a nan afirka assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa rediyo teran sunana uda mamadu a kori a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger dangance da maurin da kuka sa na wannan makon akan shugaban hukumar shi zuba a kano da ya komo bakin aikin shi to muna musu fatan alheri kuma ina kira ga eh, shugaban eh, gwamnar jihar eh, kano eh, kabir yusuf dangance da irin wayannan kungiyoyi idan an ga a cikin ayyukansu akwai matsala to kirawo ne ya kamata a ƙarƙashin mulkin shi a kira su su zauna da su domin a gaya musu kuskurensu amma bai kamata ba a matsayinsa na gwamna ya fito a kafan yada labarai ya yi magana ba tare da sun zauna da shugabanni irin waɗannan ƙungiyoyin ba ina fata eh, gwamnoni za su gane kuma allah ya kawo mana zaman lahiya a ƙasashenmu assalamu alaikum radio POH jamhuriyar musulunci iran sunana ilyasu ilyasu gulawa daga jihar bauchi tarayyar najeriya so babu shakka ni kam na ji daɗin komawa shugaban hukumar hizba ta jihar kano wato kek ibrahim aminu daurawa wanda wannan malami gaskiya na aiki babu kama hannun yaro kuma ya san aiki so dan matsalar da aka samu tsakaninsa da gwamnatin jihar kano yanzu dai ga dukkan alama an warware komai, kuma gaci ya koma kan aikinsa to babu shakka ni kam ina tare da shi ɗari bisa ɗari kuma lokacin da na je aji aiki matuƙa ban ji daɗi ba gaskiyar saboda yana aiki jihar kano tana da tarin mutanen da suke aikata aikan baɗala in dai ba kamar irinsa ba wanda zai fito ya yi magana ko a kai samame a kama mutane a je a musu hukunci daidai da laifin da suka yi ba tare da an musguna musu ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu murya jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Abdulhadi mai waka maradi jamhuriyar Nijar. To dangane da wannan sulhu da aka yi tsakanin shi eh, gwamnan jihar Kano da ainihin Malam Ibrahim Daurawa to alhamdulillah mun yi murna mun yi farin ciki kwarai da gaske sannan muna mai ba da shawara bangare biyun da shi bangaren gwamnan da shi bangaren malamin shi bangaren gwamna ya san da cewa ita hizba doka ce ta Allah da ita suke aiki yawwa doka ce ta Allah da ita ce ake aiki ba da kundin ƙasa ba sannan kuma shi eh, malam Ibrahim Daurawa ya sassauta a yi abu cikin aminci da ainihin sa hannu sosai da sosai eh, a kiyaye inda duk suka ga matsala wadda suka aikata can baya to yanzu muna mai fatan za su kiyaye su ƙara gyarawa sannan shi ma gwamna ya kamata ya ƙara ba da haɗin kai sosai da sosai ya san cewa shari'a ta bambanta da irin tasu da irin wannan wadda hizba take yi assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu mai magana a dini fulasuri jiyar lemo mazaunin akara kasar ghana tabbas mun ji daɗin da tsawar Malam Aminu Daurawa bisa mukaminsa na shugaban hukumar Hizba ta jihar Kano bayan sabani ko rashin fahimtar juna da aka samu tsakaninsa da mai girma gwamna bisa wasu kalamai da shi gwamnan yi. To gaskiya haka ne tabbas ya kamata gwamnati ta daina yi wa harkar Hizba kaza London kuma idan har da gaske wannan gwamnati take mun yadda cewar za a aiki ne to muna fatan ita wannan yarinya murja Takunya kunya yana da kyau a ladabtar da ita a hukunta ta a nuna duniya cewa tabbas cewar da gaske aikin aka zo tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar musulunci radio Iran. Mai magana Abdulkarim wanda aka yi sani da suna Liman Zandar da Magara. Wannan sulhu da aka yi tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da hukumar Hezba. Allah sa sulhun ya zama ma musulunci alkhairi kuma Allah sa ya zama ma jihar Kano alkhairi. Allah ya kiyaye gaba Allah ya sa gwamnan Kano ya sakar ma hukumar Hezba ta'ala mara ta yi aikin ta tsakani da Allah kuma ita ma hukumar hizba Allah sa ta yi aiki tsakani da Allah ba tare da sa siyasa a ciki ba ko kwa bangaranci. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari bari shugaba na fada mazajen daga inya mai Nijar bugu da ƙari ma'aji masu kira da shari'ar Afirka. Gaskiya wanga sulhun da aka yi gaskiya sun gwada suna son ƙasa suna son kano kuma kuma lalle ga ku musulmai kenan an guda nemi gafara a yahe mishi eh to a kiyaye gaba kuma a kiyaye gaba to masu sauraron mu da haka ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya To masu sauraron mu kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe yanzu kuma ga shirin namu koyi harshen Farsanci. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 137 inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun tafi wani ɗakin karatu domin ganewa idanunsu wasu daga cikin littattafai na addini da manyan malamai na Iran suka rubuta kuma ake karuwa da su tare da mudala'a a kan su a cikin wannan babban ɗakin karatu sai kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa ta gudana a tsakaninsu amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kwanan da za mu amfani da su a cikin shirin kamar haka. کتاب لطفی کتاب ها لطفی مجموعه گنگو بزرگ بابا قفسه کنتا تو خانده ای کی کتاب taɓa تفسیر littafin تفسیری. تفسیر المیزان littafin تفسیر المیزان علامه میوان سنی. او نوشته است شی یا من فکر می کنم نی از موضوع موضوعی قرآن القرآنی زبان هرشه عربی هرشن لاربچی فارسی هرشن پارسنچی آن نوشته شده است الربوتاشی اما سیده ایرانی نه ایران اهل متمن تبریز برنن تبریز او فوت کرد شی سال شکره 1981 1981 عالم مسنی روحانی معلمین ادینی مهم می چی؟ او بوده است شی یا بسیاری دیوا رهبر جاگورا رهبران جاگوروری بزرگان منیا انقلاب جوینگ جوی حالی اسلامی نمسلینچی شاگرد المجری ایشان سو آنها بوده اند سو سنکسنچی آن ترجمه شده است ونچنگ ان علاوه بر آن bugu da ƙari akan wannan candin wasu ta'idodi wani adadi u neveshte ast shi ya rubuta dar morede dangane da ilm ilimi olum ilmomi neveshte rubutu نوشته ها روبوچه روبوچه درباره دنگنه دا موضوعات موضوعی مختلف دبن دبن مباحث ابابن بحثی Muhammad da Sa'id a cikin wannan tattaunawa tasu dangane da alama ta bata ba'i sa'id ya gaya wa muhammad cewa alama taba-taba'i ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu a birnin tabriz daga bisani kuma ya dawo birnin ƙom domin ci gaba da karantar da ilmomin addini da kuma tafsirin alkur'ani da ilmomi na falsafa gami da sauran ilmomi na addini daban-daban inda daga cikin littattafan da ya rubuta a lokacin da yake gabatar da darasansa na ilimi har da tafsirin almizan wanda ɗaya ne daga cikin fitattun tafsirai na alkur'ani mai tsarki da ake amfani da su yanzu haka a sassa daban-daban na duniya alama ta ba'i dai ya kasance ɗaya daga cikin fitattun masana falsafa a duniyar musulunci idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da sa'id to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda ake jimirin su ne abdullahi salo dan jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tabe mu a shirin mu gaba da mara su kuma ga shirin mana ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare salamu alaikum barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin jihar filato wanda ya kici ya kuma yawa duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar. mun sake da gage ta babban bakon namu kwararren dan jarida masanin siyasar jihar Pam Musa shi mazaunin garin Jos don ya dora mana daga inda muka sa aya. Yau za mu tashi ne kan tambayar ko kuma ci gaba da amsa tambayar matsalar ɗan ƙasa ko ɗan jiha a jihar ta Filato. Yanzu mutane ne daga waje suna kawo mana rikici domin suna so sun san da cewa kasan Filato yana nan da amfanin gona yana nan da ma'adinai yana nan kuma wuri ne wanda in ka na domin weda na plato yana da kyau sun san da cewa in ka na kuma za ka iya noma ka na lafiya so yanzu sun zo suna rikici in sun zo sun na wani wuri suna nema su ta da mutanen da dama suna nan in suka ta da mutane domin su na domin su yi gona suna karban gonakin mutane suna karban inda duk kamar abin da ya faru a bokos kwanan nan za ka tare da cewa an kore mutane ne daga gurin da ana ma'adine an zo an same su domin su ma su zona gurin ba wai mutanen da dama sun tashi tare ba ne akwai fulani wanda suka tashi tare suna nan tare ko in kaje bokos ko kaje mangu ko ka je fasa, akwai fulanin da sun tashi suna nan har yanzu suna nan kuma suna cikin wanda suna kokari a da cewa an samu lafiya a zaman lafiya a plateau haka ne a barkin ladi to wanda suna ta da wannan rikici ina gaya maka domin kamar ni dan jarida ne kuma ina gaya maka abubuwan da yake faruwa ne zaka tara su mutane ba wai mutanen plateau ne za su je hari ba ba wai suna fada da wani na plateau sun faɗa wannan a national assembly wanda suna suna representing namu a National Assembly ma sun yi maganan nan. Akwai wani lokacin da Right Honorable Yusuf Gakti, former Deputy Speaker na Plateau House Assembly, shine yanzu yana representing Banshin Kanke da Kana a National Assembly, National House of Representatives. Shine chairman na House Committee on Navy ya taba magana ya ce abin da yake faruwa Plateau ba maganan addini ba ne, maganan kwashe-kwashe ne domin an kashe muslim a kanan an kashe muslim a wasai ni na bi na je wasa lokacin nan na yi magana kamar dan jarida na je lokacin da ana kashe-kashe a wasa na je har guri na gan abubuwan da yake faruwa na bi kwamiti na national assembly zuwa guri na gan abubuwan da yake faruwa to ba maganan addini ba ne maganan ana so a kwashe arzikin mutanen plato na wasai din nan ya dan laba yanzu mun gode na karam din nan ya dan laba to yanzu maganan mangu da bokos shine yanzu ana shiga kauyuka mutane sun yi barci saka gan an zo an kashe su da dare ba wai sun je neman fada ba suna nan kamar abin da ya faru a gari disamban da ya faru 24 disamba kafin christmas mutane suna kan toye-toye nama da sauransu da mata da sauransu domin za a yi biki na christmas kaga wanda yake shirin biki zai je nema fada ne ba abin da ya faru ba kenan suna nan suna mutanen sun zo mutane ne kawai wanda wanda ba su sun zaman lafiya ba wai sun suna zama a gurin ne, sun zo ne daga wani guri so abin da ke faruwa a plato shine mutane suna zuwa ne in sun zo sai su yi kashe-kashe so da in mutane sun gudu sai su su zo su zama su zo su samu lokacin da za su zo na a wuraren gurare in ka je riyo malam musa wani abu kuma da ake zargin wannan kabilu na plato da su shine wato wani lokaci sai ga allah ya yi wa bakin arziki sai ya kaman suna jin haushin arzikin da allah ya yi musu ina ganin kama akwai lokacin da jarar yakubu ga ya yi magana cewa shi arzikin nan ba da shi suke zuwa ba a nan ne suke neman wannan arziki a mutum na yalo na tallan lemo na tallan ayaba har Allah ya masa arziki me zaka ce ga wannan jan kunne da kuma kira da jidar yi wa mutanen plateau akwai matsala eh. ta indijin da ake fama da shi a eh. nan jihar eh. plateau ah, amma lokacin da aka ce an samu lalon ya zo ya hau mulki ya kwatanta adalci a tsakanin mutane da baki da kuma 'yan gari gaba daya alal misali lokacin da ya hau ya ba wani wanda za a ce masa bako ya ba shi wato kwamishina a nan jihar plateau me za ka ce game da wannan mulki da lalon ya samu zaman lafiya a jihar plateau an riga an gan yanayin ka amma in baka nuna kishin kasa in baka nuna da cewa kana son kasa ya girma ba ka san ba wani gwamnati ko ka je yana ne ba zai ba za a baka wani matsayi ba yana faruwa ko a Bauchi da sauransu waɗansu ko a Kaduna da sauransu za ka ga da cewa an iya ba ma wani ma wanda ba dan kasa ba kujera tafiya tare. masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙwashen wannan shiri na Afirka a yau da ni awal kunya da na shirya ke cewa sai wani jikon To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya.